annabi ya ce ka ribaci ƙuruciyarka samartakanka annabi ya ce kafin tsufa ya zo maka domin akwai abin idan shekaru suka shigo baya yiwuwa akwai abin in shekaru suka shigo baya yiwuwa ba zai yiwu ba damar kawai lokacin da kake samartaka ne shi yasa cikin wannan hadisin abdullahi dan mas'ud da muka karanta al tirmidhi ya fi da hadisin da annabi sallallahu alaihi yake cewa la tazulu qadam mabne adam yau qiyamati hatta yus'ala an khamsin da yace hayat an umrihi fi ma afnahu sai ce wa an shababihi fi ma ablahu ai kaga da da aka ce an umrihi fi ma afnahu ai ya kunshi hadda kuruciyarsa domin rayuwarsa gaba ɗaya za a tambaya amma annabi sai ya sake ware lokacin samartakarsa domin wannan lokacin lokaci ne na musamman a rayuwar a daidai wannan ake ribatar kaso mafi yawa na duk nasara da ake samu a rayuwa za a tambaye shi akan wannan lokacin me yayi a wannan lokacin ɗaya daga cikin abin da ake bukata ga kunan gayyan matasa abu na farko kamar yadda muka ce yin addini to yana daga cikin morar rayuwarka a ƙarƙashin ka tsaya ka yi addini shine ka tashi ka nemi ilimin addini abinda muka ce dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ai shine don mu kaɗaita shi da bauta bautan za a yi ta da kane ba tare da ilimi ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole wannan bautan ba zai taɓa yiwuwa ka haƙa ta ta tabbata ka sauƙi hakkin Allah a kanka ta hanyar kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ba dole sai ka nemi ilimi na yadda za ka bauta ma Allah ku tashi ku nemi ilimin addini ka san addininka yana daga cikin mafi tsadar ilimi shine tauhidi domin manufar halittarka shine ka kaɗai ta Allah da bauta ba zai yiwu ba zai yiwu ka kaɗai ta Allah da bauta ba dole har sai ka san yaya ake bauta ma Allah idan kuma baka tashi ka nemi ilimi ba ko bautar ka ce za ka yi za ka yi ta ne a cikin jahilci za ka yi ta ne a cikin jahilci za ta ne a cikin gurɓataccen hanya wadda watakil ba za ka fita ba ana maganan aljanna aljanna ka kaddara kaman daga nan zuwa niyame ne idan ka tashi daga nan ai dole sai ka san hanyar da za a bi a tafi niyame sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba ne sharaɗi ne in baka sani ba za ka bata a hanya to kana so ka je aljanna ai dole ka san hanyar da ake bi a je aljanna za ka tashi da safe ne kawai ka kama hanya ka tafi aljanna akwai hanyoyin da su ake bi a shiga aljanna dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Hausa ma'anan shi dan aikin Allah shi ya zo da dukkan sakon yaya za a bauta ma Allah yaya za a nemi afuwa da gafaran Allah yaya za a nemi yardan Allah yaya za a bauta ma Allah duka shi ya zo da shi to tun da ka yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga saƙon da ya zo da shi shine wannan ilimi na addini shine ilimi na addini dole ka tashi ka nemi ilimi dole ka tashi ka nemi ilimi matasa ina kiranku zuwa ga neman ilimin addini kar ka yadda ka yi wasa da rayuwa duk lissafinka rayuwa ta sha kan lissafinka duk yadda za ka mata calculation bari ka yi kaza in ka gama kaza a'a kawai ka tashi ka fara karatun addi kawai ka tashi ka fara karatun addi karka yadda abinda yake haƙƙi ne a kanka abinda yake haƙƙi ne a kanka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce neman ilimi wajibi ne farilla ne akan kowane musulmi da musulmi farilla ne akan kowane musulmi da musulma baka da wani uzuri na ƙin tashi ka nemi ilimin addini baka da uzuri na ƙin tashi ka nemi ilimin addini ka tashi ka nemi ilimin addini wadda shekaru suka cin mishi neman ilimin addini bai faɗi a kansa ba balle kai matashi wannan dalili da ya sa aka halicce ka naka kaɗaita Allah da bauta ba zai yiwu ka kaɗaita Allah da bauta ba in baka san Allah ba Bazai zai yiwu ka kaɗaita Allah da bauta ba idan ba ka san yaya ake bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya ba saboda kana daga cikin moran ƙuruciyarka da rayuwarka kafin wannan damar ta subce shine ka tashi ka nemi ilimin addini ka tashi ka nemi ilimin addini duk saurin ilimin muka da Allah ya halatta maka ka tashi ka yi tafafutukan neman su amma dai abinda zai amfane ka a ranan gobenka a gaba ga Allah shine ilimin addininka sai abin da ka yi amfani da shi na wani ilimi don Allah don neman yardan Allah sai ya amfane ka yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana duk wani makarancin alkur'ani duk wani musulmi za a tsaye da shi ranar alkiyama Allah ya ce ka karanta mun alkur'ani yadda kake karantawa a duniya to in baka iya ba za ka karanta ne akwai wani ilimi da za a je da kai ranar lahira a ce ka yi bayaninsa ne in ka iya gyaran mota za a je ma da mota a ce gyara ta mu gani ne amma alkur'ani za a ce ka karanta alkur'ani yana daga cikin abin da za a tambaye ka tun a kabarinka ubangijinka addininka manzonka ashe dole ka san su ka san yadda al'amarin yake kafin abin ya iso ka sannan kuma wannan al'amarin ya iso ka a fara ma tambayan kabari kana tsammanin yana da nisa ne zai iya yiwuwa gobe kaga an fara maka tambayar duk makabartun nan da kaga kowa a kwance babu wanda ya ban kwana da mutane kafin ya je kwanta a gun yadda ka gankan nan kana zirga-zirgan ka shi ma yana zirga-zirgan su kawai ya ji wannan itatuwan a kansa wani ya tashi ne zai tafi kasuwa zai je sari aka, kira gida aka ce ga abu kaza ya faru aka je aka ɗauko shi aka dawo da shi aka mishi wanka aka kai shi makabarta a gida lokacin da ya fita ce mishi ake baba sai ka kowa ya tafi wani ya bar gidansa wani yana kwance wani yana aikinsa wani yana gudanar da al'amuran rayuwarsa to karka yadda ka ce sai lokaci kaza ko kaza ka sani dalilin zuwanka duniya shine ta Allah subhanahu ta'ala da bauta ka tashi ka nemi ilimin addini yana daga cikin mafi falalar abinda mutum zai nema ya samu yardan Allah shine neman ilimin addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna yana daga cikin hanya mafi sauƙi da Allah ke sauƙaƙe ma kowane ɗalibin ilimi shine tafiya neman ilimi daga lokacin da mutum ya fita da sunan neman ilimi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna neman ilimin addini ibada ne yana daga cikin mafi girman al'amurra da ake samun yardan Allah da shi yana daga cikin abin da ke kara wa mutum albarkar rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafiya alkhairin ku wanda ya koyi alqur'ani ya karanta da alqur'ani ba zai yiwu ka bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya ba ba zai yiwu ka kadaita Allah da bauta ba dole ne har sai ka tashi ka nemi ilimin addini tukunna ka san menene yake kanka menene ya kamata ka yi kuma yaya ya kamata ka yi yaya ya kamata a ce ka gudanar da shi